أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد إنقوى wanda suke sauraron رحمة da kuma kallon mu اللوكتي daidai wannan lokaci ina musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu yau muna sha uku ne ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da shida ga watan uku shekara da ɗaya, inda kamar yadda kowa ya sani wannan makaranta ce da muke gabatar da darussan littattafai guda biyu a gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kama in dai ba abubuwa bane suka yawa duk da muna halin tafiya to za mu yi kokari mu gabatar da darasin a haka dakta maganin karatun ku yana nan gobe to mutanen da ke abuja sai su tara gobe muna da karatu abuja tsakanin magariba zuwa isha'i a wani masallaci ne ba masallacin Anasku. Amsku. to masallacin amsku a abuja amsku estes abuja gobe tsakanin magarwa zuwa isha'i galadimawa mu haɗu da mutanen abuja gobe a can insha Allah abu na biyu kuma muna wannan makaranta tana minka saƙon jajantawa da alhini zuwa ga jama'ar katsina 'yan kasuwa da gobara ta ritsa da su suma kuma abin bakin ciki kusan irin abin da ya faru a sakkwato shine irin abin da ya faru gare su suma wajen a lokacin da gobara ta kama ana ƙoƙarin a fitar da dukiyar mutane To a lokacin kuma wasu su aikin da suke yi shine aikin ɗibar dukiyar al'umma wannan abin bakin ciki ne kwarin gasken gaske a jiya wani ɗan uwa ya bugo min cikin halin damuwa yake cewa malam abubuwan da mutanen mu suke yi abun ba kyau ta yadda ya ce ba zan faɗi sunan jihar ba ya ce wani inyamuri ne ya gani da daddare wasu sun tare shi sun karɓi wasu sun buga masa wuka jini yana ta zuba bayan sun karɓe wayarsa sun kwace kuɗin da ke hannun shi ana neman ma wa zai ba shi kuɗin motan da zai koma inda ya fito ne tsakani da Allah wannan ɗabi'a da mutane suke yi ɗabi'a ce wacce ba ta da kyau ko mutanen masu ji tsoron Allah su ainihin wato bar wannan ɗabi'a ɗin abu na biyu a wannan muna jajanta wa 'yan kasuwar jihar katsina wanda suka rasa arzikinsu suka hasara Allah ka dawo musu da arzikin da ya fi na da jarraba wannan Allah ka sa sun ci sannan kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare aukuwar haka nan gaba sana ba na biyu mu kan wannan makaranta din muna miƙa saƙo na godiya zuwa ga al'ummar musulmi farko akwai ɗan uwa wato shi sarki zaki kamar yadda mutane suka sani wanda muke muke gabatar da program da shi a kamar yadda na faɗa na ce mutanen wannan unguwar da nake zaune na yi godiya yau a masallaci da asuba kuma na ga amfanin zama da mutane ainihin wato lafiya laka yana da kyau Don mutumin da Allah ya haɗa shi hurɗa ko zamantakewa da wasu mutane to da Allah ya iya ƙoƙarinsa wajen ya ga cewa ya zauna lafiya da wannan al'umma ɗin. Da aka gaskiyar magana mutane sun nuna Damu wasu ƙwarar gaske gaske gane da abin da ya zo mana ya same mu da aka Allah kuma ya taƙaita mana wahala ta yadda wutan muma da ta tashi ta wani ɓangare kawai na gidan ta taɓa kuma kafin ka ce mai mutane sun kawo ɗauki Allah ya taimaka abin ya tsaya da aka gaskiya muna godiya al'umma mun gode Allah subhanahu Ta'ala, ya saka da alheri abu na uku kuma <clears throat> kamar yadda aka sani yau muna ashirin da shida ne ga wata kuma kowa ya sani ashirin da shida yanzu da muke ciki ga wannan wata inda aka ci yanzu a watan da zai sake kamawa inda na turawa ne to za ka samu cewa ko da watan zai kara dawowa yanzu to sai dai ya zamanto muna cikin watan ramadana ne tsindin an riga an fita daga cikin a an riga an fita daga cikin wannan wata za mu shiga cikin watan ramadana ne don haka a nake cewa al'ummar musulmi muna godiya wajen za mu tunatar da mutane akan alkawarin da suka ainihin wato yi wajen cewa za su dinga ba Allah gudunmawa kowane wata akan abin da ya shafi gudunmawa ta addini daga wannan wata da muke ciki wa 25 ko 26 ga wata ba za mu sake sanarwa ba ta ƙarshen wata-wata sai bayan sallah saboda ramadana ko da zai zo zai zo ya same mu da wani sabon tsari wajen yadda za a yi ɗin don haka yana da kyau ba ra'i daidai wannan lokaci ko ya sani ana cikin fargaba da bugawar gaba Dan uwanka mata ka ɗan dan kake da shi kare je kwaso jangon corona ya zo ya liƙa maka kowa an riga an firgita mutane da maganan koronan nan to ga shi kuma ba mamaki ba na Allah ya maka ni'ima kana cikin waɗanda za su ga wannan wata na ramadana muna faɗa kullum mana cewa ɗan adam kwanakinsa guda uku ne jiya ta riga ta tafi babu mahalukin da yake da ikon ya dawo da ita sai kuma mai gobe ba wanda yake da tabbas zai kai goben sai yau to yau din nan ne kawai Allah madaukakin sarki ya kira dan adam ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin ya kuma su imani kowace rai ta ji tsoron Allah ta duba ta ga mai ta gabatarwa da kanta dan gobe wanda goban muna magana cewa ba gobe bace da ma'anar kishiyar ainihin wato yau gobe ce wacce babu wata gobe da za ta sake zuwa bayanta da haka wanda suke bibiyar wannan makaranta kullum muna faɗa maka ce waɗanda suka yadda shi wanda bai yadda ba ba ta shi muke yi ba kuma ba ka yin addini ka ce kana neman yadda kuwa malam wanda da ya ce zai addini yana neman sai mutane sun yadda da shi ai ya zunguro sama da kara ya fi masauki wallahi dan ba wanda zai yadda da kai kana addini ka ce kuwa su ya yadda da kai ba zai taɓa yiwa ba da haka wanda suke suka yadda za su ba da gudunmawarsu a kamar yadda aka sani za mu faɗi account number da kuma nambobin waya da za a tuntuɓa da duk abin da ya shafi ita wannan makaranta da wannan tafiya da kuma wannan ainihin wato da awaɗin wannan shi ne. hadisi ya tabbata cikin littafin al'imamin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa yana cewa mutarrif daga babansu ya ce a titin nabiya sallallahu alaihi wasallama huwa ya ƙara'u alhakumu a takasur na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na same shi yana karanta alhakumu a takasur wannan alha fi'ili ne kafin ɗin zamiri ne shine fi mahallin nasi maf'ulin bihi muqaddam at-takasur shine fa'ilin mu'akkar da haka alfahari da dangi da gurin kowa sai ya tara duniya ta kowane hali ya shagaltar da mafi yawancin mutane ya hana su su bauta ma Allah suna cikin wannan yanayin Allah ta'ala ya ce hatta zurtumul maqabir har sai da kuka ziyarci makabarta to shine yake cewa sai manzon Allah yake cewa yaqul ibn adam dan adam zaka ji yana cewa mali mali kudina kudina dukiyata dukiyata annabi ya ce wa hallaka yabna adama min malika akwai wani abu da kake tare da shi na dukiyarka ai baka da komai illa ma ta sai abin da kai ka ci da haka shi yasa bawo shi yake ta in baka ce ba to za a ci ma fa afnaita sai ka karar da rayuwarka sai ya kare kai aula bista ko abin da ka dinka na tufafi fa ablaita ya tsufa au tasaddaqta ko abin da kai sadaka da shi fa amdaita ka wuce ka koma zuwa ga Allah ka tafi lahira a wata riwayan ta Abu Huraira annabi yake cewa ya qulul abdu mali mali annabi yace inna malahu min malihi salasu abu guda uku kake da shi wanda yake da alaka da dukiyarka ma akala fa afna abinda ci ya bi jikinka yi maka amfani ya riga ya wuce aw labisa fa abla ko tufafin da kasa ya riga ya tsufa an gama aw a'afa faktana ko ka ɗauki wani abu ka bayar sai zaman maka tattalin abin da zaka karɓe shi gobe a gaban Allah subhanahu wata'ala annabi ya ce wa masu siwa zalika duk abinda ba wannan mafa huwa zahibun to mai tafiya ne wa tarikuhu nasi zaka tafi zaka bar shi ga mutane lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake buga wa sahabbai wannan misalin ya ce a cikinku wane ne ifi son dukiyar magadansa sama da tashi sahabbai suka ce rasulallah ya za a ce mutum ya fi son dukiyar magajin shi sama da tashi sai annabi ya ce ai wacce kuke kokarin sai kun tara kun bari ba ta ku bace akwai masu ita wacce kuka yi aikin alheri da ita ita ce taku musamman wannan zamani da muke ciki zamanin fitina ka tara kuɗi ka sha wahala ɗan da ka ya taso bai san yadda aka yi ka tara kuɗin ba amma yana ce maka mai gadi yana ce maka to kifa wannan ba ƙaramin musiba ba ne wannan ba ƙaramin bala'i ba ne da haka insha Allah ya zamanto a za mu faɗi a kan numba da ita wannan mu'assasa ɗin kamar yadda 'yan uwa suka sani wanda zai taimaka sai taimaka musamman idan aka lura ga watan ramadana yana zuwa da kuma aikace-aikace muna da shi aikace-aikace tun daga abin da ya shafi wato in na faɗa mutane wani abu watakila za su yi mamaki da za a li wannan rabtar subscription na nawa aka yi yanzu na ce mutane ana iya cire naira dubu ɗari lokaci ɗaya a sai datar da za a amfani da ita a hasashenmu mun sai wani tara ba ne na shekara ɗaya amma ba dole ba ne ya kai mu shekara ɗaya za su yi mamaki kafin wannan tsarin ya fito mafi karanci kowane wata ana sa data wanda ake amfani da ita a nan banda ragowar ‘yan uwa da kowa ke ƙoƙarinsa wajen yada karatu mafi karanci kowane wata ana sa data ta naira dubu ashirin sati uku yake ko ka gani ashe bai ma kaiwa so saboda haka na ku ga cewa shi yasa kake ganin mu ko da yaushe offline online to baka sanya ake ba karatun yake iya zuwa ko da yaushe ba tare da matsala ba game da harkokin wa'inda suka musulunta ga matsalolin marayu da kuma matsalolin ƙasar akwai da yawa da dama daga cikin mutane yanzu da nasan sun zar ido sun yi kuri suna jiran mu mu nemo musu ainihin wato mafita ne ya za ainihin wato yi da haka yana da kyau mutane su taimaka Allah kuma ya ba da ikon taimakawa kuma gaskiya mutane suna ƙoƙari jiya shekaran jiya da wuta ta faru za ku ga cewa bayan wutan ya faru wanda suke bibiyar mu a wannan shafi sun gaba mu fasa karatu ba a shafin sarki za zaki sai da makai don banda Allah ya sa a baya an sa in bata a gurin nan da wutar ta ɗauke sai zamanto akwai caji da yadda nake so a yi karatun a ranar karatun ba zai yi ba amma kun ga cikin ikon Allah ‘yan kogo a ranar sun shiga cikin kogo sun ɓoye an yi hayaƙin an yi hayaƙin amma sun ƙi fitowa a ranar kuma su suka zo wadaka <laughs> a ranar karatun shege ka fasa kai musu yawa don haka mun muna faɗa masa cewa ba a mana irin wannan tahaddin a gidan karatu wani kawai ya zo ya ce idan da wanda ya isa a mu ba a yi mana irin wannan ba a yi mana sau da mutane su je su saurari karatun za su ji kuma ina roƙon Allah Allah ya sa distan da wani zai karatu ya zamanto ba ni da wani shigul ina da lokacin da zan saurare shi tun daga farko har ƙarshe dan ni in wani zai yi karatu na fi so in saurare shi tun daga farko har ƙarshe haka nake so da ‘yan uwa Allah ya ba to da Allah ya ba da ikon taimaka a kan nomba ɗin shi ne sifili sifili biyu bakwai uku uku sai tara biyu ɗaya takwas sunan banki stanbic ibtc sunan account ɗin shine ne a sahabatul kiram Allah kuma ya ba da ikon taimaka nambobin wayan da idan ana buƙatar ƙarin bayani duk abin da ya shafi wannan makaranta ana iya tuntuɓar ta akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sai sifili shida tara sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili daga kasashen waje kuwa wanda suke makotaka da mu akwai Nijar wanda in ana buƙatar ƙarin bayani wanda duk abin da ya shafi wannan makaranta to ana iya tuntuɓin wannan namban waya akwai ainihin wato a shida tara a tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida wannan namban wayan ɗan uwa alhaji hamisu ibrahim ne balin sake maimaitawa shida a tara shida tara bakwai uku sufuli sai shida shida akwai daga ƙasar Ghana ɗan uwa malam Alhaji Nasir Abdulrahman wanda yana neman wani abu ɗan uwa su taimake shi sashi cikin addu'a akwai wato biyu hudu hudu guda uku sai tara uku sai bakwai biyar sufuli a bakwai biyar hudu barin sake maimaita wannan namban biyu hudu hudu guda uku sai tara uku sai bakwai hudu biyar sannan akwai dan uwa malam muhammad kabir daga kwatano akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sai sifili shida sannan akwai dan uwa malam abubakar ali daga togo akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sifili sannan akwai daga kamaru malam barra haruna ɗanladi akwai wato shida biyar sifili tara bakwai shida sai tara shida sifili sannan akwai ɗan uwa malam attahiru duka daga mali shine bakwai hudu hudu uku ɗaya takwas ɗaya biyu sannan daga ƙasar gabon tangarin su malam hassan <laughs> kan na ce malam hassan wasu za su yi mamaki <laughs> malam hassan allah ya kai mu gabon ya plus sufuli a plus biyu hudu daya sufuli, bakwai sufuli shida takwas daya sifili hudu dukkan wannan suke ba da su a kan wannan makaranta muna roƙon allah ka haskaka ainihin wato al'amuransu ka buɗe musu ƙofofin samu Allah ka ainihin wato yalwa ta hanyar arzikinsu Allah ka yi musu babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad jama'a mun dawo karatu za mu fafata daga nan zuwa watan Ramadana duk da za mu bulla wani garin ma dai za mu iya abin da za mu darasi guda biyu idan komai zai tsaya ba na so su tsaya karatun da muke bayan asuba zai ci gaba haka karatun da muke yi wannan bayan sallar isha'i na awa ɗayan nan insha Allah shi ma zai ci gaba to wanda suke da littafi a hannunsu a cikin aqaidu shi'a al-imamiyya al-ithna ashariya su'alun wa za mu tashi darasi na 77 tambaya ta 75 malam yace tambaya ma atiqadi ku shi'a fil iman bir rukun as menene kudirin yan shi'a dangane da wato imani da rukuni guda uku wa huwa al-iman bil kutub shine imani da littattafai mun san cewa imani yana da rukuni guda shida wanda ayoyi guda biyu sun faɗe su a jere a bakara Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi akwai al-kitab a suratul nisa'i Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله سيأتي ومن يفر بالله وملائكته وكتبه kunga shine na uku to menene alakar in shi a wajen alakar imani da littattafan Allah shine tambayar a cikin karatuttukan da nayi kwanan nan a wasu gurare na faɗa nace ya tabbata a cikin usulul kafi sun kawo cewa ya buɗe babu fi annal a'immata biman yushbihuna mimman mada cewa a'imma da wa suke kamanceceniya cikin waɗanda suka wuce wa karahiyatul qawli fihim bin nubuwa da kuma karhancin makaruhi ne Ka ce musu annabawa ba ma haram bane wanda ko wani mara mutunci a cikin su shekara bakwai da ta wuce ko biyar mun tattauna da shi akan kadiyar cewa abu ɗalib ba ma maganan musulmi ko sahabi ake bai ce annabi ne tattaunawar tana nan to shi ne suka kawo isnadi daga abdurrahman bin abi abdullahi an muhammad bin muslim yake cewa ya ƙulu yana cewa al'a'immatu bi manzilata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'imma ɗinnan al'isne a shari'a matsayinsu daidai yake da matsayin manzan Allah kenan sai da ari. da sayyidina Hassan da sayyidina Al-Husaini da Jafaru Salih da Imam Musa Al-Kazim har zuwa sha biyu matsayin su daidai yake da matsayin manzon Allah illa sirri annahum laisu bi anbiya su ba annabawa bane wala yahillu lahum min an-nisa'i ma yahillu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam matan da ya halatta annabi ya aura su ne kaɗai bai halatta su aura ba fa amma ma kala zalika amma abin da ba wannan ba idan ka cire shi fahim su ɗin nan, fi bi manzilata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ne wanda mu a aƙidar mu ta sunna da sayyidina ali da al-imam hasan da al-imam husaini wallahi dukkan su babu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rabu da shi ya samu daraja duka su suka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu ainihin wato daraja wannan ita ce aqidar mu akan wannan matsala din to amma a wajen yan shi'a sun ce matsayin su daidai yake da matsayin manzon Allah idan ka ɗauki usulul kafi yana da riwaya wajen dubu goma sha shida da wani abu amma in ka bibi asalin maganar annabi a ciki ba ta wuce ɗari da wani abu ba a lokacin da Jafaru Sadiq yake da magana ta kai wajen dubu tara da wani abu a gurin yan shi'a kuma da maganar da ta fito daga bakin al'imamu Jafaru Sadiq da maganar da ta fito daga bakin manzon Allah duk ɗaya suke mu kuma Allah maɗaukakin sarki ce mana yayi wa in uhu, ta tagu. annabi kaɗai ne Allah ya kawo isan ya fasila in raba Ya ce man yuti'ir rasul duk wanda ya bi manzon Allah a ata Allah to Allah subhanahu ya bi. to wannan kudirin in shi'a suna da shi to shine malam sai yace fihi a ciki akwai matsalata ni mas'ala bi al mas'alatul ula matsala ta farko shi shuyukhu shi'a malaman shi'a sun yi imani cewa bi anna Allah anzala kutuban ala a'immatihim cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafai da imma din nan wannan abin da zai baka mamaki wannan matsalar fa akwai ta cikin usulul kafi kuma abin da zai baka mamaki da suka tashi ta'arifi ko yin bayani sai suka kawo cewa A A ai wajen kaza kaza kaza da kaza ne amma bari ka ji lokacin da suka tashi kawo babu maulidin zahara fatima alaihi assalam cikin usulul kafi kafin in kawo innal ruwayin da malam ya ka alikafi daga abi ubaida an abi abdullahi alaihi salam jafar sadi yake cewa inna ta alaihi salam makasat na na fatima ta zauna ba a da rasulullahi 75 yawman kun san mu ne muke dauka cewa fa bayan annabi ya rasu na na fatima ta yi wata shida da 'yan kwanaki ne kafin ta rasu amma a wajen 'yan shi'a fa na na fatima kwata-kwata bata kai wannan kwanakin ba kamsatan wa kwana nawa zai baka saba'in da biyar kaga bai ma kai wata uku ba wa kana dakalaha huznun shadidun sai bakin ciki mai tsananin ishige ta ala abiha akan rashin babanta wa kana ya atiha jibril alaihi salam sai ya zamanto mala'ika jibril yana zuwa gurinta wannan fa bayan rasuwar annabi ne mala'ika jibrilu ke zuwa gurin na fatima fayi yi azaha ala abiha sai ya kyautata ta'aziyya da lallashinta akan rashin babanta wa yutayyibu nafsaha yayi kokarin daɗaɗa mata rai wa yukhbiruha an abiha aw makanihi ya bata labari ga matsayin da babanta yake a wajen Allah wa yukhbiruha bima yakunu ba'da hafi zurriyatiha sannan ya bata labarin abin da zai faru da zurriyarta bayanta wa kana aliyun alaihi salam yaktub zalika a lokacin da duk mala'ika ke faɗin wannan to sai da na ali shi kuma shi yake rubuta kaga shi ne sakatari shi ne sakatare shi yake rubuta wannan fa kada wani ya ce muku bata inganta ba ruwaya ce a mujalladi na biyar a shafi na ɗari uku cikin mir'atul uqul majalisi cewa wannan ruwaya ce sahihiya ingantacciya ce wanda na kawo maganan kamalul haidari cikin rubutun da na yi musu ya kawo cikin mir'atul uqul a muqaddima ya ce idan malaman shi'a suka ce riwaya ba ta inganta ba ba suna nufin ba aiki da ta a'a mu'utabara ce Mu'utabara a gurinsu shine inda aka samu ta'aru in an ce wannan riwaya ba ta inganta ba sannan sai a duba sai a ga wani isnadi ne karfi sai ya fi karfi sai a tabi kuma ƙaryar da suka zo suna yi cewa ba su da wani littafi ingantacce ai na fallasa wa duniya su cewa gashi suna da littafin sahihul kafi kuma duk wanda yake musu yayi satin a intanet yanzu ya sa sahihul kafi ya gani akwai wannan littafin ko babu Muhammad al-Baqir al-Bahbudi shi ya zo ya rubuta wannan littafin ya dauki usulul kafi din nan sai ya fitar da sahihul kafi kaga suna da sahihul littafi to wannan shine abin da suka faɗa sannan kulaini iƙara kawowa babu ta'azzi babin da ke magana a kan ta'aziyya ya kawo anil Husayn bin al-Muqtar an Abi Abdullahi qala yake cewa lamma qubida nabi sallallahu alaihi wa sallama ja'ahum Jibra'ilu alaihi salam yayin da aka karɓi ran manzon Allah wan nabi musajjar wa fil ali annabi yana rufe a ɗakin akwai sayyidina Ali wa Fatima wal Hasan wal Hussein assalamu alaikum ya ahla baiti rahmatul ya ahla baitir rahma kullu nafsin maut kowace rai za ta dandana mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha anin nari udkhila aljannata faqad faz har zuwa ƙarshen aya sai yace inna Allah azza wa jalla aza'an min kulli musibatin aw khalafan min kulli halikin wa darakan lima fata fa billahi fasiku wannan wata magana yake yi daban to a ciki kuma sai suka kawo babu alfarqi bainar rasuli wan nabi wal muhaddis sai suka ce menene bambancin tsakanin annabi da ar-rasul da al-muhaddis ko al-muhaddas wanda ake bashi labari daga Isma'il bin Mirari yake cewa katabal Hassan bin al-Abbas ya rubuta al-ma'awfi ila rida alaihi salam yace ji iltu fidaka akhbirni ba ni labari mal farqu bainar rasul wan nabi wal imam bambancin su tsakanin ar da annabi da al-imam qala fa kataba aw qala sai ce al bainar rasul wan nabi wal imam anna rasula alladhi yunzil alayhi Jibra'ilu, fa yarahu kenan in dai manzo wanda mala'ika jibrilu yake zuwa ya ganshi bayan annabi ya bar duniya na na fatima mala'ika jibrilu yana zuwa ya zo yana lallashinta yana mata ta'aziyya kaga wa yasma'u kalamahu yana jin maganansa wa yanzil alaihi alwahyi wahayi yana sauka gare shi wa rubbama ra'a fi manamihi wa ru'ya ibrahim so da yawa yakan ji yakan gani ko ya ji irin abin da annabi ibrahim ya gani wan nabiyyu rubbama sami alkalama wa rubbama ra'a ash wa lam yasma' wal imamu huwa alladhi yasma'u al kalama la yara shi kuma imami wai jin magana kawai yake amma bai ganin kowa idan jin magana suka yi ya kai suka gane jibrilu ne ɗaya kenan kaga in ya tabbata sun ga mala'ika jibrilu bisa ga wannan ta'arifin kenan da na fatima watakila za su iya kawo maganin na na maryamu sai ta ai dama ba wanda ya ce na na maryamu ma annabiya ce don ta ga mala'ika jibrilu kuma da ta ga mala'ika jibril ai a surarsa ta mutum ta gan shi don fa auhaina ilaiha hana Allah ya ce fa tamassala laha basharan sauya mutum kyakkyawa to kaga ta gama la'ika. wannan yana cikin abin da suka kawo to maganan cewa ana ma'a'imma wahayi wannan magana ce wacce akwai ta a littattafan shi'a tana nan yanzu wannan littafin a ah, madinatul ma'aji gashi madinatul ma'ajiz ma'ajiz a'imma al-ithniya ashariya wa dala'il ihjaz ala al-bashari al-bashir alaihi to yanzu wannan littafin dirran na zo kan shi billahi allazi la ilaha illa in ka fara ganin kwabar da ke ciki sai kai mamaki misali kaɗai zan iya bayarwa taskinu zalzalati wato ƙasa ta girgiza sai aka natsar da ƙasan ala ahad abubakarin a zamanin sai na abubakar gashi a shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar kaga gurin nan inda suka kawo maganan nan abin da zai ba ku mamaki ibn babu yin hikala ya kawo isnadi kiryan kiryan har zuwa ga ainihin wato haruna bin kharija rafa'ahu an fatima shi kuma ya daga ba ɗagawa da ma'anan luga ba a an an ce hadisi marfu'i rawi ikawo koda bai ce maganar sa ba ka san maganar mai ita to magana ce tana na fatima ƙala take cewa a saban nasu zalzalatan mutane sun samu girgizar ƙasa ala ahada abubakarin a zamanin sai da na abubakar wa faji an nasu ila abubakarin wa umar mutane suka firgita suka dumfari sai na abubakar da umar fa waje duhu ma kada karaja fazi aini suka same su sun riga su ma sun fita a firgici ila aliyin alaihi salam sun tafi wajen sai da na ali fatabi ahuman nasu sai mutane suka bi sayyidina abubakar da umar ila anintahu ila babu aliyin alaihi salam har suka kai kofa sayyidina ali fakara da ilaihim aliyin alaihi salam gaira muktasirin lima hum fihi na ali yana jin cewa ga abubakar ya zo ƙasa ta girgiza sannan mutane sun biyo su yi fito famada fattabi ahun nasu hatta ila tal'a har sai da suka je wajen wannan tal'a fa qa'ada alaiha wa ƙa'adu hawlahu sayyidina ali ya zauna mutane suka kewaye shi da na ali ya zauna mutane suka kewaye shi wa hum na ila haytanil madina suna kallon katangun madina suna girgizawa wa zahiba to a lokacin fa qala lahum ali alaihi salam ka annakum qad halakum ma rauna, sai ce kaman abinda kuke gani ƙasa na girgizawa duk kun furgita ko ƙalu suka ce wa kaifa la ya'uluna wa lam nara mislaha qattun ya ba za mu firgita ba irin wannan tashin hankali a ce baka taɓa ganin ƙasa na girgizawa ba to shikenan Ƙalas sai take cewa fa ka shafatai sai sai na al'i motsa harshen sa ثم sannan da بيده سنن إدكي قصاد Sun sannan sannan sai malaki me ya ya same ke ƙasa. uskuni ki natsu fasakana sai ƙasa ta natsu sai ta daina motsawa fa ajabu min zalika aksar min ta'ajjubihim awwalan sai ta kai mamaki sama da mamakin su na farko kharaja ilaihim awwalan haythu kharaja ilaihim wa qala lahum fa innakum qad ta'ajjabtum min min sani'i sayyidina ali ya fito yace kun yi mamaki irin wannan abin da nayi ƙasa tana girgidi na sa hannuna da keta. ta qalu na amsai suka ce eh, wallahi dole mu mamaki qala sai ya ce ana ar-rajulu alladhi qala Allahu jalla ni ne mutumin da Allah ya faɗa muku a Ƙur'ani yace idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yace fa ana al-insanu alladhi yaqulu laha malaki yawma idin tuhaddith akhbaraha ai tuhaddith wani ne mutumin da zan faɗa haka wannan gashi fa cikin littafin madinatul ma'adi fi ma'adizil imam amirul mu'minin ali ali bin abi wannan na faɗa muku ɗaya daga cikin ababen da mutanen nan suke faɗa kenan na renin hankali da renin wayo kuma wai ɗan shiya irin wannan kwama, kwamatala tana littafinsa wasu ya zo ya ce wai yana aiki da hankali ina kaga hankali kana aiki da hankali za ka zo ka kwanta a ƙasa wani ya zo da mota ya taka ka ina amfani da hankali da haka insha Allah za mu ci gaba da <clears throat> barbazo karatu da izinin Allah yanzu mun yi <clears throat> wannan ko <clears throat> mutane su jira mu za mu yi tambihu yanzu insha Allah da izinin Allah wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh halka na 45 ne muka yi 74 eh, ko